Can bakin garin Zandar ne kwamin ɗin Barguma ta karɓe mu a cikin wani gida mai ɗauke da wata na'urar biodigester mai aiki da kashin shanu. Kashin shanun da wanda ta dalilinsa al'umma za ta iya sarrafa gas na dafuwa da ba da hasken lantarki Sanusi ya bayyana muna dalilan da suka sa shi tsunduma ga girkin wannan furojen. ka gaskiya masu amfani da abin a duka lokacin da muka tauna da su dangance da sare itatuwa abin da su ma ba su mata suna yin dori da abin dori na wuta na zamani banda sarrafa gas din na'urar ta biodigester alumomi na amfano da taki domin tsima hilin noman su wani kalubali da sanusi da tawagarsa ke son cimma kan vous idan kuka ɗauki yadda ake amfani da kayan wutan girki na zamani a shekara tare da wannan fasaha da muka fitar muna da abin da ake iya amfani da shi wannan yana sanya masu sarrafa su ƙara hoɓasa na samar da abin da suke sarrafawa na noma la production agricole fusa'ar matashi sanusi al'umma na buƙatar ta balema wajen mata kubura mai tuwo na ɗaya daga cikinsu ga shaidar da ta yi. Mu mun huta da ice da kara muna jin daɗin shi mu je ice da da gatari garda hore ya biyo mu mu je kara mu je kandulo a bahu amma yanzu Allah ya sa ci gaba ta sa mun ji daɗi wannan murhu da akan ba karamin jin daɗi ba muka yi mu maza matasa bar guma murhu mun ji daɗi su sun kama mu maza sun ka aikin murhun wannan amma mu mata tunda mu ne masu shan wuya mu an sun kama abin da zamu dawa mu za mu ta mu nemo a dawa amma yanzu mun samu ci gaba mai sosai ci gaba kwa dangance da al'amuran can canjin yanayi in samun daidaito na gida su ne madadi ga al'ummar matasa kwatamcin abdullahi sanusi su ne masu ruwa tsaki ga samun wannan daidaiton.